Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye a kan mitoci 39 da 31 ko kilo has 6,170 da da ɗari da biyar masu gajeren zango. Ana iya sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Ko kuma a ziyarci shafin muna www.gtahausa.com da bibiyar shafukan mu na sada zumunta. Facebook, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da sahabo Imam Aliyu da saura abokan aikinmu Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin kasancewa da ku da wannan safiya ta yau talata 27 ga watan Janairun 2026 ga kanun labarai. kwatar tsaro a Najeriya ta ce za ta gurfanar da wasu sojojin ƙasar da ake zargi kan yunkurin juyin mulki a Najeriya. Ƙasar Tanzania za ta sanya hannun fara aikin gina tashar iskar gas kan kuɗi dala biliyan 42. Wata ƙungiyar 'yan bindiga mai alaƙa da ISIS ta kashe aƙalla farar hula 22 a ƙasar Congo. Ko mai sauya jam'iyyar gwamnan jihar Plateau ke nuni? Na farko son rai da son zuciya, na biyu kuma rashin kishin al'umma da suka ba su zaɓe. gobara na durkufar da 'yan kasuwa da dama. makwabta na akwai shago akalla ba a kasara ba ya kai shago goma sha biyu babu ɗaya wani abu wanda ya saura a cikin shagonsu. kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan bayan nan kuma muna tafe da shirin mu na kuka na wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar amma dukka mun a kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A wani bincike da sojoji suka gudanar a Najeriya kan wasu hafsoshi da ake zargi da laifi. Binciken ya gano cewa da gaske wasu daga cikinsu suna kitsa hambar gwamnatin ƙasar. Saboda haka za su fuskanci shari'a kamar yadda helkwatar dakarun ƙasar ta faɗa jiya Litinin a cikin wata sanarwa da ta bayar. sanarwar ta ce bincike ya bankaɗo laifi kan da dama daga cikin waɗanda aka kama ciki kuwa har da yunkurin kifar da gwamnati sai dai sanarwar bata ba da ƙarin bayani kan shirin hamɓare gwamnatin kuma mutum nawa cikin su goma sha da aka kama ne suke da hannu a wannan yunkuri kakakin rundunar tsaron ƙasar manjo janar sama'ila uba ya ce an kama waɗanda ake zargin ne cikin watan oktoban bara kuma waɗanda ake zargi da kitsa juyin mulkin za su fuskanci shari'a irin na soja idan aka same su da laifi ana iya yanke musu hukuncin kisa a cikin watan oktoban baran ne shugaba bola ahmed tinubu ya garan bawul ga manyan hafsoshi masu kula da shiyoyin sojojin najeriya domin inganta tsaro ganin ƙasar tana fuskantar ƙalubale da tashin tashina ta fuskoki daban-daban Tanzania ta ce tana sa ran nan da watan Yunin bana za ta rataba hannu kan yarjejeniyar gina tashar iskar gas da zai ci kuɗi dala biliyan 42. Aikin wadda ya tsaya a baya, wani jami'in ƙasar ya faɗa jiya litinin cewa ana sa ran tashar ta fara aiki cikin shekaru takwas masu zuwa. Kamfanonin Econo da Shell su ne manya da suke da hannu wajen tafiyar da tashar. wadda ke saran gano iskar gas da yawansa ya kai galan ko ma'aunin gas fiye da triliyan 47. Hakanan kamfanoni Exxon Mobil da Pavilion da Medco tare da kamfanin harkokin mai na ƙasar Tanzania duka suna da hannun jari a wannan aiki. An da aikin ne a baya saboda gwamnatin ƙasar ta ne a da sauya fasalin kuɗi a yarjejeniyar da aka kulla a tun farko. Tare da irin wannan tashar a ƙasar Mozambique idan suka fara aiki za su mai da gabashin nahiyar afirka a zaman babbar tashar samar da makamashin gas ga yankin asiya idan aka kammala aikin gina tashar jaman kasar ta tanzania suka ce ana sa ran zai samar da ayyukan yi ga mutane sama da dubu ɗari rahotanni daga gabashin congo sun ce wata ƙungiya mai alaƙa da isis ta kashe akalla farar hula ashirin da biyu a wani ƙauye da ke lardin ituru a safiyar lahadi kamar yadda bayanai daga jami'an majalisar ɗinkin duniya da shugabannin ƙungiyoyin agaji a yankin suka faɗa a cikin wasu munanan hare-hare da aka kai a baba nan a yankin an ce maharan suna daga wata ƙungiya da ake kira ala democratic forces ko adf a takaice ƙungiya ce ta 'yan bindiga daga ƙasar uganda wacce take aika aika a gabashin congo da ƙungiyar isis take ɗaukata a matsayin reshenta rahotanni na majalisar ɗinkin duniya ya ce harin da 'yan ƙungiyar suka kai yana zuwa ne kwanaki biyu kacal bayan da 'yan bindigar na adf suka kai hari a wani ƙauye da aka kira kazaraho inda suka kara da sojoji da kuma 'yan banga to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya cewa ana fargabar ɗaruruwan 'yan gudun hijira ne suka halaka ko ba a san inda suke ba. Sakamakon nutsawar wasu jirage a tekun Mediterranean a cikin kwanaki goma da suka wuce, dalilin mummunar yanayi cikin teku kamar yadda hukumar ta faɗa a jiya Litinin. Sai ta yiwu adadin waɗanda suka halaka ya haura haka, wadda yake ƙara nuni da cewa wannan hanyar ita ce mafi haɗari a duk faɗin duniya da 'yan gudun hijira suke bi in ji hukumar ta majalisar ɗinkin duniya yara tagwaye 'yan mata biyu suna daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu a lampedusa a ƙasar italiya bayan wani ƙoƙarin ceto kan wani jirgin ruwa da ya taso daga tunisia sanyi ne a ya kashe yaran tare da wani mutum ɗaya kamar yadda uwar yaran daga ƙasar gini wacce ta tsira ta faɗa in ji hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump da gwamnan jihar Minnesota Tim Walz duk sun yi sassauci a lafuzzansu. Bayan da suka zanta ta wara tarho game da matakan korar bakin haure a jihar, a misali da ake gani cewa duka sassan biyu suna neman mafita daga muzurai da suke yi game da aiwatar da dokar korar bakin haure ko 'yan gudun hijira a jihar ta Minnesota wadda zuwa yanzu iya sanadiyar kashe farar hula Amurkawa biyu a jihar. A wani mataki na nuna sassaucin wani jami'i a gwamnatin Trump ya tabbatar da cewa babban jami'in harkokin shige da fice Gregory Bovino wadda 'yan jam'iyyar Democrat da masu raji suke matukar sukansa da wani jami'in hukumar duk za su bar birnin na Minneapolis. Yeah. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na rediyon gta amurka ke magana a nan birnin washington dc idan muka shiga taskar rahotanni kuwa a daidai lokacin da zaɓe ke ci gaba da karatowa a najeriya 'yan kasar ma na ganin yadda abubuwa ke ɗaukar sabon salo don ya zuwa yanzu sauya sheka da 'yan siyasa ke yi ya fara zama ruwan dare gama gari, inda wasu 'yan kasar ke cewa gwamnatin Tinubu na yunkurin mai da ƙasar bisa turbar jam'iyya ɗaya. Don ko ajiya gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sauya sheƙa daga jam'iyyar sa ta NNPP zuwa jam'iyya mai mulki ta APC. A yau kuwa kallo ya koma jihar Filato. Ga wakiliyar GTA Hausa Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani. Kwamitin shirye-shiryen karɓan gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang zuwa jam'iyyar APC daga jam'iyyar da aka zaɓe shi gwamna na PDP ta bayyana cewa gwamnan ya ɗauki matakin ne don haɗin kan al'ummar jihar da samar da ci gaba. A taron ganawa da manema labarai a Jos Fadar Jihar Plateau, shugaban kwamitin kuma tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilai ta Najeriya Ahmed Idris Wase ya ce canza sheka da gwamnan jihar Plateau ya yi shine mataki na farko na samun zaman lafiya a jihar da ta sha fama da rikita-rikita. Canza sheka da gwamnan jihar Plateau ya yi zai kama da haɗin kai zai kama da zaman lafiya zai kama kuma da idan Allah plato za ta amfana najeriya da ya amfana plato tana nan kamar zuciya ce ta najeriya babu kabila da babu kuma idan zaman lafiya ya tabbata nan, ba zaman lafiya zai da wani najeriya ina son babu jabirin cewar cikin yadda allah kafin gwamna ya yanke hukuncinsa na kashi ya zauna da kabilu da kuma da mutane kungiyoyi daban-daban ya zauna da kungiyoyin haɗin addinai na ji kalaman da ya faɗi mulki da zaman lafiya ba da man babu adalci duk wanda zai ma adalci to ka tabbatar cewa za a san zaman lafiya na yadda da kudurin da kuma niyyar da gwamnan mutum ya dauka in Allah ya yarda za a san zaman lafiya Shugaban kwamitin shirin karɓan gwamnan jihar Plateau a jam'iyyar APC kenan Honorable Ahmed Idris Wasi Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya samu gagarumin goyon bayan jama'a a ƙarƙashin lemar PDP duk da jekaka dawo da aka yi a kotuna daban-daban bisa cewa jam'iyyar PDP ba ta da tsari a matakin jiha kafin zaben 2023. Honorable Nuru Shehu shine tsohon mai ba gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan shawara a mazaɓar Jos ta Arewa, ya ce gwamnan bai nuna dattako ba. kamar mu waɗanda muke cikin jam'iyyar pdp muka san me ke tafiya a cikin jam'iyyar pdp abin ya zo mana da fuska guda biyu na farko son rai da son zuciya na biyu kuma rashin kishin al'umma da suka ba su zaɓe. Wato a ɓangaren shi gwamna kenan? A ɓangaren shi gwamna kenan. Mm. Son rai ne da son zuciya. Dalilin da ya sa muka ce son rai da zuciya a yau a Najeriya matsalolin da ake ciki na talauci da tsadar rayuwa wanda wannan jam'iyya wacce take mulki ta apc ita ta kawo wannan fitintunu to amma shi gwamnan kaleb eh, mutfan ya ce saboda haɗin kan al'ummar jihar plateau da kuma haɗin kan addinai da sauransu shi yasa ya koma saboda duka 'yan jihar plateau su haɗa kai a wuri ɗaya domin a samu ci gaba da da jama'ar plateau suka zaɓe shi a jam'iyyar tamu ta pdp ba su sa son ci gaban jihar Plateau ne? Akwai fitintunu da suke ta faruwa a jihar Plateau a karar hukumar Mangu, karamar hukumar Jos South da wasu kananun hukumomi. Amma shugaban ƙasa ya taɓa ziyartar jihar Plateau domin ya jajanta wa al'ummar jihar Plateau domin ya zauna da mutanen jihar Plateau ya ji menene yake kawo tashin hankula da zai rinjaye hankalin shi mai girma gwamna ya ce to mai girma shugaban kasa na son jihar plateau shi ya sa ya koma jam'iyyarsa ta apc Kafin komawar gwamnan na jihar Plateau, Caleb Mutfan zuwa jam'iyyar APC, an yi ta kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar, wanda waɗansu suka nuna ba sa ƙaunar shigansa jam'iyyar. Alhaji Sale Zazzaga na daga cikin waɗanda suka tsaya kai da fata wajen ganin gwamnan ya tsallaka zuwa APC. Jami'iyyar APC tana da faɗin da za ta tattara waɗannan mutane da ta tattaro ga shi dama kuna da mutane da yawa a jami'iyyar APC a ce gwamna kuma ya tafi da makarrabansa. Bisa ganin yanayin ayyukan shi na alkhairi da yake yi to muna so ya kasance a tuta ɗaya da mai girma shugaban ƙasa eh, president ahmed bola tinubu amma za ta accommodating kowa za ta ɗauki kowa kuma kowa zai sami iya gwargwadon abin da zai samu. To na san dai kafin ya shiga kila akwai wata yarjejeniya da, da aka yi. Eh, shi mai girma gwamna daga randa ya shigo cikin jam'iyyar nan ya zama shine shugaban jam'iyyar a jihar Plateau saboda dokan jam'iyya ta ba ma gwamna cewa idan akwai gwamna gwamna ya shigo cikin jam'iyya a wannan jihar to jihar shine shugaban wannan jam'iyya. Mu yanzu ma ba muna maganan firamare. primary election shi bane muna maganan yadda za a yi ya ci zaben shi na asalin zaɓe mai zuwa. Za ku ba shi tiket wannan ka insha Allah ma ba shi da ba shi da abokin hamayya. A zaben shekara ta 2023 da gwamna Caleb Mutfan ya fafata ne da shugaban jam'iyyar APC na yanzu Farfesa Nentawo Yeliwada a takarar gwamna wanda masu sharhi ke ba da shawarar jira da kallon yadda siyasar jihar za ta kasance nan gaba. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Ne ban saka da ba, ballanta. ga batun siyasa sai na hasarar dukiya. inda a safiyar jiya litinin ne aka tashi da wata gobara da ta laƙume dukiyoyin al'umma a wata kasuwa da ke jamhuriyar Nijar, wanda ya zuwa yanzu ba a san musabbabinta ba, sai dai ana ƙara kiran al'umma da su yi hattara musamman a wannan yanayi da ake ciki. Wakiliyar GTA a damagaran Tamar Abari ta aiko muna da wannan rahoton. A safiyar yau din nan ne 26 ga watan Janairun nan da ake ciki wani ibtila'in gobara ya auka wa babbar kasuwar zamani ta jamhuriyar Nijar da ke nan da magaran wato kasuwar Dole. Basiru Yakuba shine jagoran hukumar kasuwar ta Dole ya yi karin haske kamar haka. Kun san dai ruhuna abubuwa ne wanda akwai fil na electricity waiwai wanda kowa wani suna ba wani wani suna ba wani. Muna tamma eske ba wajen fil wannan ne wuta ya fara mai fule mamma ban muke shine in mun bincika lokaci wannan ne muna gaya mutane menene dalili wanda wuta ya kama nan bangare abubuwa da yawa na kayan legim kayan yezi da mahauta duka su ne paske ruhuna duka cakulawa ne ci saboda shine mu muna da niyya ma ruhuna duka mu sauya su mu rushe su duka mu yi ruhuna mai kyau na zamani wanda ake kasuwa dole brema kasuwa ne na zamani. Alhaji Mamman Fari shugaba ne na 'yan kasuwa ta nan jihar da magara sun yi nasu kokari na kawo agaji. Da abin da ya same ka koma wurin Allah. Allah kuma mun gode mishi kuma ya mu maganin abin. Lokacin da na zo nan akwai kwamsar da polisan shi suna kwama suna kwama na ce mishi a bar mutane su shigo. Ya ce a'a sai a yi sata na ce a'a ba a yi. Na ce bari ɗauko mutum ishirin da hwari. Na je na zaɓi wanda na sani mutum ishirin na sayo su. Aka koma aka sayo su. Wannan tsakanin duka ruhunan wannan zana ne da zannuwa a wurin shine muka yi kokari muka raba wurin bakin inda ya kama muka tsaida a nan mun gode Allah wannan tsaida da an ba da an ci wani abubuwan ba an yi kokari to da gaba duka su zata ci gwamnan jihar da magaran kanal muhammad sani masallaci bai yi kasa a gwiwa ba tare da makarrabansa inda ya garzaya kasuwar ya kuma jajanta wa 'yan kasuwar a lokacin nan muka taso muka zo muka tar da mutanenmu masu kashin wuta safar pompe suna nan suna ta aikinsu mun tar da wuta tana ci kuma muka samu muka kiran masu kashin wuta su ma na hilin jirgi maka ce su zo su kama abinda dai za mu ce shine wanda suka yi asaran kayansu a sunan duka manya-manyan kasan nan general na eh, darmi abdurrahman chani da kuma prime minister ali mamman lamin muna musu gaisuwa kuma mu ce musu sai ai hakuri kuma kira da zama mutane shine shi a cikin kasuwa haka bai kamata ba hanya ta motoci a ce ana tare ta yanda motoci za su samu su zo su kashe wuta da dare za a barin kasuwa ya kamata duk wani abu wanda ke iya sa hatsari a san an kiyaye shi. Duk da ba a samu asarar rai ba, lalle gobarar ta laƙume dukiya mai yawa. Mamman Sani Musa na daga waɗanda suka rasa shagunan su da dama. Daidai gurin na dama daga nan alama ta suma, sai gaba. Makwabta na akwai shago akalla ba a kasara ba ya kai shago goma sha biyu babu ɗaya wani abu wanda ya saura a cikin shagonsu. ko ɗaya arewacinmu da gusuncinmu da gabacinmu da cikin tsakiyar kwantina wallahi babu abin da ya saura na al'umma a ciki amma asara kan gaskiya al'umma su yi ta sai dai ubangiji Allah mai da kowa gurbin abin da aka yi yanzu haka dai an samu an ciwo kan gobarar sai juyayin asarar da aka yi sunana alhaji kanta to gashi dai lambari na wannan ubangiji Allah ya karanta mana dan akwai kuɗi ma wanda na ramta layan jiya a gurin wani abokin haka an kamun taurin nan da kwana ɗaya biyu ta kai miliyan guda duk wanda cika gani a wannan zon jiya a kawo kayayyaki aka ajiye a guraren babu wanda wasu kuma duk da kuɗaɗe gaskiya a guraren musu a ajiye tunda bai akwai kuɗin kasuwa da ba a iya zuwa gida da shi saboda ba naka bane na jama'a ne tuni dai magabata suka yi alkawarin yin bincike kan abin da ya haddasa wannan gobara tare kuma da ɗaukan matakan da suka dace a cikin wannan kasuwa don kauce ma irin wannan iftila'i Tamar Abari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga nan da magaran a jamhuriyar Nijar. Haka zalika a Najeriya 'yan kasuwa ne a jihar Adamawa suka koka har ma da ɗaukar matakin shari'a. kan abin da suka kira rashin adalcin gwamnatin jihar. Wakilin Wakilinmu Lado Salisu Garba na tafe da ƙarin bayani. 'Yan kasuwan zamani na Jan Bulo a jihar Adamawa masu shaguna da gwamnatin jihar ta rushe a kasuwar domin niyan gyara da wasu ayyuka na ci gaba da yawansu ya kai akalla shaguna ɗari sun haɗa kai sun shigar da gwamnatin jihar Adamawan ƙara a babban kotun jihar Adamawa na uku wato Court 3 karkashin jagorancin mai shari'a Kenson inda suka kalubalanci cewar gwamnatin jihar ta rushe musu shaguna ba bisa ka'ida ba daga bisani kuwa wasu suka zo suna mallake filayen lamarin da da ya sanya suka bukaci da gwamnatin jihar ta biya su diyar kuɗi akalla naira biliyan takwas. Jim kaɗan bayan kammala sauraron ƙaran ne muka yi nasarar tattaunawa da lauyan 'yan kasuwan Barisa Muhammad Nur Aliyu ya yi mana ƙarin haske dangane da yadda sauraron shara ta kasance. Mun zo gaban kotu muna neman kotu ta kalle su da ido na rahama da tausayi ta mai da wancan aikin da aka yi ya zama kamar aikin baban giwa wato aikin banza kotu kuma sannan kotu ta kalle su idan akwai wani abu da ya kamata a basu na wato compensation a basu domin su samu sauni a cikin zuciyarsu mafi yawan suna da iyalai da yawa wasu da kudaden gado ma suka sai shagunan nasu waɗansu da bashi suka sai shagunan nasu to kuma yanzu waye gari ba su ga tsuntsu ba su ga tarho to don haka shi sa muka zo gaban kotu muna neman kotu ta agaza musu kuma ta taimake su to me kotu to ba da yasa da kuka shiga wannan kotu me kotu ta gaya muku yanzu a wannan lokaci shari'a ba ta nisa ba da kotu za ta faɗi wani abu kawai abin da aka yi shine an ambata kara ne kawai gaban kotu so daga lokacin da kuma aka ambata kara gaban kotu a kotu ba wani abu da za ta yi sai dai idan wato a hankali a hankali har za mu kai gabar da kotu za ta yi wani abu su ma nasu bangaren gwamnatin jihar Adamawa inda suka samu wakilcin lauya Barisa jeshua Ayuba inda suka samu wakilcin lauya Barisa jeshua Ayuba waya inda ya mana karin haske akan ma 'yan kasuwar da suka shigar da gwamnatin jihar Adamawan kara yayin da ne masa tambaya ko su wane ne ma suka shigar da gwamnatin jihar Adamawan kara ok korafin su suka ce demolition din da ba daidai ba so suna so aida a musu da shagunansu ko kuma a biya su a biya su diya suna neman kusan biliyon takwas amma mun sani kotu ba zaure ba kowa zai zo ya bayi na kansa kowa zai faɗa me yasa ya yi aikata aikin nan bisa ga doka za mu nuna ma jama'a amma ba kamar su waɗanda suka shigar da wannan karan sun zargi cewa gwamnatin jihar adama ta yi wannan rushe-rushen kamar ba bisa ka'ida ta yi shi ba me za ka ce dangane da wannan a for now ba za mu yi magana kai ba muna gaban kotu wannan yanzu ba maganin ba kotu a yanzu haka dai mai shari'a kenson ya daga sauraron wannan karar zuwa goma sha ɗaya ga watan fabrairu na wannan shekarar lado salisu garba gta hausa amurka ke magana daga adamawa a najeriya waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon GTA Amurka ke magana a birnin Washington DC. Da haka muka zo ga shirinmu na gaba. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun san logar zambo ne mayin wannan Matsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa. Wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda janyo mana wannan musiba. Hakkin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta? Masharhanta kenan a Najeriya ke nanata muhimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar. Kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samu. Madalla masu tsare yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsadar rayuwa masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari a kan dalilai da suka sabbaba wannan kalubale tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance kalubalen da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su musamman a fannin tattalin arziki kamar bangaren hada-hadar mai na kasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin kasar ta najeriya Umar Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a kan wannan batu. Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyala kudinta kawai ya samo kansa 'yanci ba a yi. Ko Amerika inda jari hujjanci yake da roots tana kara dalata tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara. kamar tana yin subsidy kake so ka ce subsidy ma ba mun gani ba lokacin obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba general motors kuɗi ya ba waye kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku 'yan afirka dole ku karɓi doktorin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine ƙasar ka ta ci gaba saboda haka wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi ya komai ba zai tashi ba ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta in ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta ɗan duniya lalata ta za Baya ga haka a cewar kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Tilas ne hukumomin kasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan Najeriya su samu ingancin rayuwa. Duk shugabancin da ba sa sauci da bayi tanadi na sassauci ga kowace irin al'umma ba gwamnati ba ce ba kuma shugabanci ba ne. Kuma ka ce ka je subsidy ka zo ka ce ka gyara refinery dangote ya gyara refinery ya kafa refinery kuna da crude na ƙasar ku ku sai da shi da naira ku ko kuma ku yi ba ni gishiri ba kamanda domin al'ummar al'umma ku su ji daɗi kun ce kun gyara fatako refinery babu abin da ya canja da da kuke da subsidy abin da ya sa ai dalilin subsidy kun ce saboda su man fetur ɗin ake daga wata ƙasa na yanzu kuna tace shi a ƙasa kuma still bai abubuwa bai su canja ba ai raina hankalin mutane kawai suke idan haka ne yanzu comrade dame dame kake ganin ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy don rayuwar 'yan ƙasa ta dawo Na farko man fetur, na biyu ilimi, na uku eh, lafiya, sannan na hudu harkar gona. Ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yadda ake kawo takin zamani kusan kyauta ake ba shi. Ya ga yadda ake kawo iri, ya ga kuma yadda ake wayar da kan mutane shi kansa wannan subsidy ne. Yadda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yadda ake samu irin sabbin hanyoyi na noma. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Sai dai a ta bakin barista Amina Umar Hussein wata lauyar gwagwarmayar bil'adama a Najeriya. Dama tilas ne fa a kan hukumomin Najeriya su ɗauki matakan da za su inganta rayuwar 'yan ƙasa tunda abu ne da ke kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar. 'Yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki. Watakila hakan ce ta sanya ya haya Shu'aibu Ungogo ke cewa lokaci ya yi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi. Ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane, su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da ke su. idan ku haka bata faru ba abin da suke tsoro shine canji sai ya faru domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canjin sai ya waye gari da safe ya tashi da sun shi kansa shine zai canjin ba in dai aka ci gaba da wannan tafiya a wannan kasar kawai zuciya za ta yi organizing din kanta cikin dan kankanin lokaci a kasar nan in dai har waɗannan mahukuntan kasar nan ba su ɗau wasu matakai yadda za su yi magani irin matsalar da halin da al'umma kasar nan suke yi ciki ba. Masu saurare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwale daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu. da wuya ka ga wasu sun fi imu. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Godiya ta musamman ga sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin a yau. Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya. Bis salam.